Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai barka da zuwa darasi na talatin da bakwai na jami'ar koyon Coral Draw tare da malamin gida, ma'ana Coral X7. A wannan darasin za mu yi magana ne akan abin da muke kira shado, ma'ana inuwa. Bari mu nufi fuskar na'ura mu ga abin da za mu koya a yau. Idan muka dubi fiskar na'urar tamu kamar kullum za mu da ciwon ah, yadda take a kuma idan ba manta ba a darussan da suka gabata mun zana wannan a tumatirin barin aje ta a nan tsakiya domin mu yi wani abu barin ɗan matso kusa wato a zahiri duk inda ka ga haske to ya kamata a ce akwai inuwa to yadda muka zana ita wannan tumatirin ta, mun nuna cewa hasken tana towa daga nan daga sama nan ne to amma ya za mu yi mu a gaya mutane ko kuma mu daɗa fahimtar da mutane cewar wannan hasken tana kan ƙasa ah, wato kamar tana kan fulo kenan to idan muka zaɓi tsiffar tamu sai muka zo mu nan sashin zamu ga ah, shado kuma idan muka danna wannan yar bakar kifiya za mu tada cewa akwai makarban wato wannan shado din to idan muka danna a ah, shado za mu tada cewa akwai wata yar bulo kamar da muke iya gani a nan tare da wata bakar inuwa a gefen wato anan ya nuna mana cewar a shirye muke domin mu fara jan inuwa a kan ko kuma in ce a jikin abin da muka zana. To idan na zo ne nan daga nan kai ko ta ina zan iya zuwa in zana in ja. To za mu da cewa ga ita inuwar ta fito nan, sannan kuma muna da kayan sete-sete a nan, muna da fara, muna da baka. To idan na riko nan, na danna na kawo nan ƙasa, to za mu tada ciwon inuwan mu ta taho ƙasa nan sannan kuma muna da nan idan muka zo mu nan muka ajiye nan to kaga ya bayyana mana cewa yadda hasken ta taho ta nan muna da inuwa a nan sai dai idan muka dubi sama za mu tada akwai wasu kayan saite sete a nan wajen kamar da muke iya ganin nan muna da wata lamba wanda ta nuna wato ɗari da saba'in da bakwai wato wannan ya danganci yadda nake jan inuwan daga nan zuwa nan bari in zo ni nan in canza a lambar za mu tada ciwon ta ƙaura ta koma nan saboda haka idan na ɗauko nan nan na ajiye a nan za mu tada ciwon a nan ma ta canza to idan muka dube nan sashin za mu tada ciwon akwai shadow stretch wato yanayin yadda take jan inuwar bari mu ga me zai faru idan na zo ni nan dama tana hamsin idan na ƙara za mu tada ciwon ta yi gaba wato ta wuce tsiffar wato fuskan ita allon tamu idan kuwa na zo ni a na sake canzawa na rage a zo nan sake canza za mu tarar ciwon yana raguwa sannan za mu iya wato shine haka da haka kenan yadda na tsukar da ita sannan yadda na kawo nan shi kenan to haka ne za ta kasance to sannan kuwa muna da wannan wato nan wato idan muka zo nan bari mu ga me zai faru a nan idan muka ja za mu da cewa shi ne ake kira opacity. Opacity wato yanayin uh, dashewar ita uh, wato inuwar kenan. Idan kuwa muka zo mu nan, nan ma opacity ce amma akwai bambance-bambance. Idan na zo ne nan, na ƙara wato za mu ga ana ganin a ita inuwar sosai-sosai. Idan kuwa na zo ne nan na rage wato wannan kwalbar za mu ga kaman akwai kaman babu wato sai ka lura da kyau kafin ka hangi ita inuwar. To bari ƙara inuwar sannan mu je mu a sashin fuka-fukin inuwa domin mu game kuma za mu koya. Idan muka zo mu nan bari mu ƙara yanayin kallon, muka zo mu bari ƙara zuwa ɗari. To muka zo mu nan za mu da cewa akwai ‘yar dashewa dashewar a ita wannan inuwar a nan, Idan muka zo mu sashin fuka-fuki muka ce kai bari ta koma sifiri, za mu da ciwon gashi nan ya zama da kaifin gaske ba alamar a, kamar kasan ita fuka-fukin kaza wato kamar ta taba ka kamar ba taba ka ba wato shine ake kira feathering. To idan muka zo ma anan za mu iya daidaita ya muke son ta kasance. To idan muka zo mu nan za mu ga akwai inuwar ciki, idan muka zo mu nan za mu ga akwai insight, mun ga yadda yake kasancewa idan muka zo mu nan muka ce middle za mu fitar da ciwon wato dai za ta baka tsarin yadda za ka yi amfani da a ita inuwar bugu da ƙari za mu iya gani a nan za ta haifar mana a nan za mu tarar da bugu da ƙari za mu ga cewar a nan ta haifar mana da linear square da kuma sauransu wanda duk za mu iya yin amfani da su Bugu da ƙari kana da ‘yancin ka canza launin inuwar taka. Idan ka yi amfani da wato Corel 11, idan ka zo akwai wasu launukan da ba ta fito ba sai ka danna wa'yannan su multiply da sauransu. Amma a Corel do X7 za ka iya ganin duka wa'yannan launukan ba tare da kawo wasu sete-sete na harcancen ba. Kamar da muke iya gani, dama da zaran kana kunna za ka da ciwon inuwar baƙa ce. Idan ka zo ka nan sama, sai ka ce a ruwan bula za mu da cewa inuwar namu ta canza zuwa ruwan bula dama idan ita gulab ɗin da take haske wato ruwan bula ce to za ta iya haifar da a inuwa da ɗan sirkin launin ita gulab ɗin idan muka zo mu nan muka canza dai zuwa a ruwan ɗorawa duk dai muna da 'yancin mu canza abin da muke so saboda haka abin da za mu samu kenan a wannan darasin wato ta shado kuma kada mu manta ba wai sai dai a tsufa kaɗai ba za mu iya yi wa rubutu saboda haka a gurguje bari mu yi idan na zo ne nan na ce a bari in yi rubutu a nan bari in ce borno sai na zo ni na ƙara girmar sai na ce bari in ƙara ƙiba sai in ce to shado sai in zo nan to za mu tada cewa ga inuwar rubutun ta fito kamar da muke iya gani a yanzu haka sannan bugu da ƙari za mu iya misali yanzu bari zana tsufa mai dungu hudu sai in ɗauko barin ba da launi a nan sai na ajiye rubutun nan a nan kamar da muka sani yanzu tana baya idan muka yi right click muka ce order zuwa to front page rubutun za ta hauro sama to kamar da muke iya gani za mu da cewa ga inuwar tamu tana nan amma baƙa ce idan muka zaɓi inuwar sai muka ce bari mu ba da fara to za mu da cewa babu ba ma iya ganin wannan inuwa fara bisa wannan launin to a nan ne za mu zo mana sashi multiply sai mu ce add to za mu da cewa ta fito bugu da ƙari za mu iya canza a yanayin kamar da muke iya gani a nan sai mu kuma wasu sete da muke iya gani a nan to ina fatan ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai kun fahimci wani abu akan shadu, saboda haka idan muka zo practical ne na yau da kullum za mu na samun ƙarin masaniya akan wannan saboda haka mu haɗu a darasi na talatin da takwas na gode